This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar biyar ga watan Oktoba na shekarar da da ashirin hudu. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Garba. To amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce har yanzu Isra'ila ba ta yanke shawarar irin matanan da za ta da kan harin makami mai linzami da irin ta kai mata ba, ya kuma kara da jan hankalin Isra'ila da kada ta ce za ta kai hari kan cibiyoyin man Iran. Shugaba Biden ya shaida manema labarai a yayin wani taron manema labarai a fadar White House cewa Isra'ila ba ta kammala cimma matsaya ba game da matakin da za ta ɗauka akan harin da Iran ta kai mata. Ya kara da cewa yana sa ran tattaunawa da jami'an Isra'ila a duk lokacin da suka kintsa. Shugaba Biden ya ce in dai da shi ne zai yi tunanin wani abu daban amma ba kai hari kan cibiyoyin man Iran ba. A yammacin Alhamis ne dai Iran ta harba makamai masu linzami irar ballistic guda 200 cikin Isra'ila. Wani lamarin da ya zafafa rikicin tsawon shekara guda da ke tsakanin Isra'ila da bangarorin mayakan da Iran kimara baya. Sojojin Isra'ila sun yi nasarar dakile da dama daga cikin makaman da taimakon dakarun ruwan aminiyar ta Amurka. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gana na ɗan wani lokaci da wani rukunin Amurkawa 'yan asalin kasashen Larabawa a Flint na Michigan a jiya Juma'a da nufin samun goyon bayan al'ummomin da suka kullaci irin rawar da Amurka ke takawa a yakin da ake yi a Gaza da ya faɗaɗa zuwa Lebanon. kwamitin yakin neman zabenta ya faɗa cikin wata sanarwa cewa mataimakiyar shugaban ƙasar ta ji ta bakin al'ummar kai tsaye game da yadda suke kallon zaben da kuma tashin hankalin da ake yi a gaza da lebanon sanarwar ta ƙara da cewa Harris ta bayyana ta kan irin halin kuncin da al'ummar gaza ke ciki ta kuma tattauna kan irin ƙoƙarinta na ganin kawo ƙarshen yakin tare da kauce ma ɓallewar yaƙi a yankin a game da labanin kuwa haris ta bayyana damuwa kan lamarin farar hula da ake kashewa tare da jikatawa, da ma waɗanda aka raba da muhallansu inda ta jaddada ƙudurin gwamnati na yin amfani da diplomasiya wajen magance matsalar domin cimma zaman lafiya da bayar da kariya ga farar hula Ukraine ta ce tana da hujjoji da tattara masu alaƙa da yadda aka kashe bursunonin yaƙin 'yan ƙasar ta Ukraine su 93 cewar wani jami'in tsaro da aka ɗora alhakin binciken laifuffukan yaƙi masu alaƙa da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Yuri Bolostov wanda ya jagoranci sashen kula da binciken laifuffuka da aka aikata a yaƙi da ke ofishin babban mai gabatar da ƙara ya fitar da adadin na baya-bayan nan a yayin wata fita kai tsaye a kafar talabijin a ranar 4 ga watan Oktoba nan. Bilaksov ya shaidawa ya Denis Nafiani wata kafar yada labarai da ta hada tashoshin talabijin din Ukraine da dama cewa a yanzu suna da bayanai dangane da mutuwar 93 daga cikin sojojin da aka kashe a filin daga. Belasov ya ce kimanin kashi 80 daga cikin ɗari na kisan da aka yi an yi shi ne a bana. To amma adadin waɗanda aka kashe ɗin ya fara ƙaruwa ne tun a watan Nuwamba a lokacin da aka samu mummunan sauyi game da yadda dakarun Rasha suka riƙa yi wa sojojin yaƙin na Ukraine. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wata kotu a minsk ta ɗaure wasu mutane sama da goma a gidan kaso na shekaru da suka kama daga biyu da ashirin da biyar bisa laifin agazawa abin da belarus ta kira da ta'addanci a wani sansanin soji da ke wajen babban birnin ƙasar a bara A watan Fabrairun bara ne wani rukunin masu adawa da gwamnati ta Belarus suka ce sun harba wani a tsabibin jirgin leƙen asirin soji mallakar Rasha a wani harin jirgi mara matuƙi a sansanin. Rasha da Belarus dai sun yi watsi da batun cewa kanzan kurege ne inda gidan talabijin na Belarus din ya rika nuna wasu hotuna da ya ce jirgin leƙen asirin ne irad Bari A50 da aka gani ba tare da wani ƙwarzane ba. Mako guda kafin nan minx ta ce tana tsare da wani dan ta'adda tare da wasu mutane sama da ashirin da aka hada baki da su da laifin kokarin yin kafar angulu a sansanin sojin saman Rasha. A ranar Asabar ɗinnan Pakistan ta ce masu tada kayar baya sun yi kwantan ɓauna kan wani jerin gwanon motocin sojoji da ke tafiya cikin dare a wani yanki da ke kan iyaka da Afghanistan da ya yi sanadiyar mutuwar akalla sojoji shida da ya haɗa da wani babban soji. An yi kwantan ɓauna ne a arewacin Waziristan wani tsohon muhimmin yanki ga Tehrik El Taliban Pakistan ko TPP da duniya ke wa kallon ƙungiyar ta'addanci. wata yar takaitacciyar sanarwar soji ta ce an kashe shida daga cikin maharan a yayin musanyen wutar da aka yi an gano cewa wasu mayakan wata kungiya da ake cewa karwaji mai alaka da ttp din ne suka kai harin majiyoyin tsaro daga sassa da dama sun tabbatar wa muryar amurka cewa musayar wutar da aka yi ya raunata akalla sojojin pakistan su ashirin da biyu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA. Barkanmu da shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata mahalarta zauren na ba da shawarwari kan yadda mahukunta za su daƙile yin irin zanga-zangar da ta faru a watan agusta da ya gabata a yau ma dr bashir yankuzo na jami'ar kimiyya da fasaha ta mina zai ci gaba daga inda ya tsaya bismillah dokta shawara na farko harkar wato koya ma matasa sana'a abinda ake ce masa skills acquisition sana'a kuma ta zamani wani abu ne da gwamnatin tarayya ta shigo dumu-dumu kar a bar gwamnatin jihohi kaɗai da wannan abu kuma shawara akwai abin da ake ce musu federal colleges misali ko kuma unity schools waɗanda makarantu ne na gwamnatin tarayya da ake da su a jihohi daban-daban kuma asali irin wannan makarantu akan ɗebo yara ne daga jihohi daban-daban shawara na maimakon irin waɗannan federal government colleges ɗin su koma federal government skill acquisition centers wanda za a iya ɗauko ɗalibai yara daga jihohi daban-daban a tara a wata jiha su koyi sana'a na wani ɗan lokaci zangon wani lokaci in sun samu su koma jihohinsu ana ana tattara su na farko za su san juna domin sun fito daga jihohi daban-daban kuma za su koyi sana'a in suka koyi sana'ar wanda za su sa musu haɗin gwiwa domin samar da wato ainihin kansu guraben aiki maganan secondaries maganan colleges wannan jihohi sai su ɗauki nauyin abin da suke na waɗannan harka da wanda akan manhaji curriculum ɗin nasu amma gwamnati na buƙatar samun federal skill acquisition centers a kowane state kuma a ɗebo waɗanda za a tarbiyyantar da su daga kowane state su haɗu guda su koyi sana'a wanda abu ne kuma na gaggawa da ya kamata gwamnati a yi da wuri sannan bayan nan harkar tarbiyya ina ba da shawara kwarai da gaske da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi a samar da abin da ake ce masa ministry of parenting and family affairs wato ministry ta musamman wacce za ta kula da harkokin kula da iyali da kuma tarbiyya wannan ministry a samu kwararru waɗanda za a sa su ba ministry of women affairs ko sport ko abin nan ba wannan abin da ya shafi tsantsan tarbiyya na iyali na gaje da sauransu wannan zai taimaka kwarai da gaske da tarbiyya take kara watsewa take kara samun matsaloli yara suna yawo ba sana'a ba karatu ba tarbiyya kuma sai kara yawa suke yi yanzu haka kalla mutum nawa cikin matasa aka samu masu guraben aiki a shekaru goma sha da suka wuce sannan mutum nawa cikin waɗannan matasan suka fito suka kammala makarantu da kwalaye babu aiki babu sana'a to wannan babban abu ne sannan abu na uku rayar da harkar noma harkar noma ya zama an samu daidai gwargwadon tsaro da mutane za su je su yi noma kuma noman nan a samu abin da za a ci duk mutumin da yake cikin yunwa wannan mutumin baya sauraron wa'azi baya sauraron nasiha baya sauraron kwaba abin da ke damunsa kaɗai shine me zai maganin yunwansa saboda haka in aka kyale yunwa ta ci gaba a cikin al'umma rayuwa tana ƙara tsada tarbiyya na ƙara rufujewa sana'o'i na ƙara nesa ga matasa wannan babban abin tsoro ne a cikin al'umma muna kalla abin da ke faruwa ire irin wasu ƙasashe yanzu kamar mexico da ake maganganun shaye-shayen drugs misali yana daga cikin wani babban damuwa to mu a nan kasar shaye-shayen waɗannan kwayoyi wani abu ne wanda yake gashi nan yana yaɗuwa yana bazuwa sannan su waɗancan kasashen wasu zaka ga suna noma suna wasu abubuwa amma mu nan noma ma hanawa ai zaka ga in ma in ma rigima ne waɗansu a ce sun tada kayan baya suna rigima me yasa aka zo musu kasa suna abin to za ga suna son su rike kasar ne su su noma ko su rike kayayyakin su su bunƙasa amma mu me ke faruwa za a je gonaki ne a kori mutane a tarwatsa mutane a kashe mutane waɗanda suka kori mutanen nan kuma da a ce sun rike gonakin da su to mu bari mu noma mu noma mu yi amfani da shi da kan kanmu shi yasa muka kori mutane amma sai ka lura za a kori mutane a hana su zama a hana su noma ko a noma wurin ba saboda haka wannan musiba ce Allah ta'ala ya kare shawara ta kenan in son samu ne a samu abubuwan nan guda uku a fuskance su maimakon federal government colleges ya zama community schools a samu federal government skill acquisition centers ko a combatant dinsu wanda za a iya sassa wato ainihin skills da za a koya a 'yan watanni watanni shida shida ne a'a shekaru uku ne a samu sana'o'i daban-daban ana koya waɗanda suka koya su koma jihohinsu domin da yawa mutane suka koyi sana'a tare to ko sun koma za a ga cewa suna da haɗaka akan wannan sana'a wannan zai ƙara haɗin kai tsakanin matasa da suke fitowa da ɓangarori daban-daban wannan shi ne da fatan Allah ce muke mu Allah kuma ba mu zaman lafiya kuma hakika ko da wasu jihohi ba za su yi wannan ministry ba ministry of parenting and family affairs jihohinmu na arewa lalle mun cancanci mu samu irin wannan ministry ministry of parenting and family affairs ma'aikata ta kula da harkokin kula da iyali harkokin tarbiyya aka samu wannan ma'aikata aka samu ƙwararru sannan aka tsaya ta yi aiki to za ta taimaka ma tarbiyya da take tarwatsewa a gidaje ya zama cewa an inganta su Allah ta'ala ya samu dace Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ya sanya mu shugabanninmu da sauran mu basira da hazaƙa na gano yadda ya kamata a yi Allah kuma ya ɗauke mana wannan damuwa assalamu alaikum wa wabarakatuh to bari mu tsallaka zuwa ga kwamrar Musa Jika wani mai fafutukar kare haƙƙin bil adama me zaka ce game da wannan matsala ta zanga zanga da abubuwan da ya haifar da shi da kuma magance shi a wannan tafiya da ake ciki yanzu haka a Najeriya to farko maganan zanga zanga da kuma abin da muke kallon ya kawo tsadar rayuwa da kuma su kansu matasa waɗanda suka aiwatar da wannan zanga zanga na farko dai za mu kalli yadda siyasa kasan take tafiya da kuma yadda 'yan siyasa suka mai da kasan ta gabaki daya saboda in ka tsaya ka lura akwai abubuwa da dama wanda ike ya bijiru a kasan wanda ya kawo wannan tsadar rayuwa farko dai kaga maganan cire tallafin man fetur din nan na biyu kuma sai mu da mu kalli maganan cire tallafin shi ma wutar lantarki to sannan kuma sai mu dawo mu kalli akasarin matasan namu mu suna zaune a ƙasa babu aikin yi menene babu aikin yi an gama makaranta da sauransu amma ba su samu ayyukan yi ba wanda ke kaga duk ƙasan da ta samu kanta a haka matasan ta ba su da ayyukan yi to ƙasan na akwai matsala kuma komai yana iya faruwa su mu yanda muke hangen waɗannan abubuwa kenan amma inda ita gwamnatin za ta bibi waɗannan abubuwa waɗanda suka faru musamman na abin da ya faru na zanga-zanga kuma ana gaya ma shi kan shugaban ƙasan gaskiyan abin da yake faruwa a ƙasa to ina gani da an ɗauko waɗansu matakai wanda za a samu sauƙi na tsadar rayuwa amma kaga ko taron da aka yi na council of state ga baki ɗaya mu ba mu ga abin da aka fito da shi wanda za a ce gashi zai kawo mu al'umma sauƙi na tsadar rayuwa ba wanda yake tun farko inda shi shugaban ƙasan yana da mashawarta waɗanda za su ba shi shawara akan yanayin da ake ciki da ma ba kai ga yin zanga-zangan ba tunda zanga-zangan nan an ba da wa'adi to kafin wa'adin ya cika da ya kamata a ce an samu bayanai daga bakin shi kanshi shugaban kasan wanda zai kwantar mu da al'umma hankali da kuma kawo saukin rayuwa to amma duka duk ba a yi wannan ba har sai da aka bari abin ya faru tukunna sannan aka zo aka dinga kama matasa ana cewa sun daga tutan wata ƙasa da sauransu su mu muna kallon cewa wani abu ne wanda yake gwamnati za ta iya maganin shi me maganin shi shine gwamnati ta sako bakinta cikin abin da ya shafi ƙayyada farashi na kayayyaki kowane kaya ga farashin shi ba wai kawai dan kasuwa ya zauna ya yanka abin da ya ga dama wanda ran shi ya mashi daidai ya yanka ba haka su ma manoma kuma in ka lura da su waɗanda ake cewa za su iya ci da ƙasa su ma sun samu wani kofa ne daga ya lokacin da aka ce an rufe boda ba a buƙatan a shigo da kayan abinci daga ƙasar waje to tun daga nan su kuma suka samu kofa na kuma tsawwala ma mutane sannan kuma sai sai ka da ka dubai ta kanta gwamnatin domin yanzu suna kukan cewa takin zamani ya kai wurin dubu talatin da biyar zuwa dubu arba'in so kaga duka waɗannan abubuwa ne wanda yake ya kamata a zauna a kalle su sannan kuma a ga kuma me kuma fita a su kafin a san abin da a to sannan sai a kawo ƙarshen wannan al'amura amma matukar ba haka ba to ina tabbatar maka kullum farashin karuwa yake yi domin wannan shine mu muke kallon makasudi da kuma shawarwarin da muke ganin za mu iya baruwa domin a ga menene mafita akan wannan abu. To bari mu je ta bakin wani ɗan siyasa wato sanata Aljibril Doguwa game da hanyoyin da za a bi domin magance wannan matsala ta fito na fito tsakanin matasa da gwamnati musamman yadda aka alakanta abin da rashin kishin kasa labarin da ya kai ga wasu ma daga tutar rasha. Wannan isa ke bujiro da wani abu da ya kamata mu koma makarantun tun daga ƙasa mu daɗa assasa shine wannan magana civic education. Civic education ɗin nan wani lesson ne wadda aka saka ya a cikin manhaja ɗinmu ta makarantu wadda ake koyar da su wadda yanzu ya kamata a je a daɗa fito da gundarin abin da idan ya kamata a dinga koyarwa tun daga primary school zuwa secondary school zuwa jami'o'i wa'annan shine shin menene hakkin ɗan ƙasa a kan ƙasarsa menene kuma hakkin ƙasarsa a kan shi da waɗannan bayanai na sanata el jibrin doguwa za mu dasa aya a yau sai makon gobe za mu ci gaba a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da baban gida jibirin wanda ya jagoranci shirin sai fiona mayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin madina dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya. To madalla kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku. ku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ku samo mana ansar wannan tambayar. Wai shin guguwa daga ina take tasowa? Menene dalilin da ya sa take tasowa? Ina kuma za ta je ne? Ko tana da alaƙa da wannan iskar da muke shaƙa? masu tambayar haɗin gwiwa kare bage bajoga da kawo mai ruwa bajoga a jihar gombon najeriya to idan masu tambayar da ma ɗanbu masu sauraron mu na tare da mu ga ansar da wakilinmu a adamawa muhammad salisu lado ya samo daga farfesan ilimin yanayi abubakar sadiq umar na jami'ar modubbu adama da ke yola jihar adamawar najeriya wanda ya ce farkon fari yana da kyau mu gane cewa guguwa yana ɗaya daga cikin manyan iska wayanda suke kadawa a doron kasa wanda yana tafiya cikin sauri kuma a wani lokaci ya yi tafiya mai nisa yakan iya tafiya daga kilomita hamsin zuwa har ma kilomita hamsin a cikin sa'a daya a wasu wurare misali kamar a sahara inda babu abinda zai tare gudun wannan iska ne so iska ne mai sauri kuma mai karfi wanda wasu lokuta yakan haddasa asara na dukiyoyi da kuma rayuka a wani lokaci to yana da kyau shi bai tambaya da ma saura masu sauraro su sani cewa iska baya kadawa sai da dalilai guda biyu kamin iska ya kada ya yi karfi har ya tafiya mai nisa sai wannan dalilan guda biyu sun faru na farko ya kasance iskan da zai kada din iska ne wanda yake da yanayinsa sanyi idan ya zo ya haɗu da wanda yanayinsa yana da zafi to idan suka haɗu a wurin da suka haɗu gaba da gabantan da suka yi din sai ya sa iskan ya tashi sama iska mai sanyi kasancewa yana da nauyi fiye da iskan da yake da zafi sai ya tura iska mai zafi zuwa sama to idan ya tashi zuwa saman to a dalilin hakan ne iska zai samu ya yi tafiya mai nisa kuma ya tafiya a bisa wani karfi to abin da yake faruwa a duniya shine iskan da yake kada a wurinku ya dangana ga yanayin wajajen naku misali a wuraren inda ake da sanyi kamar su north america da su kasashen europe iskan nasu mafi yawa iska ne mai sanyi kasancewa wuraren nasu yana da sanyi mu kuma a nan afirka najeriya da masu rawansu wurare a afirka kasancewa muna da zafi ya fi wasu wurare a duniya sai ya kasance mafi yawan iskan da yake tafiya a bayan kasa a nan wuraren namu iska ne shi mai zafi sabida haka shi iska mai zafin da yake kadawa a wurin namu zai so ya yi tafiya ne wurin da iskan da yake da sanyi wuraren da suke da sanyi kenan kasancewa a nan namu iska mai zafi sun yawa sannan wuraren da suke da sanyi kasancewa iskansu kuma yana da sanyi so shi ma zai so ya yi tafiya ne ta wajajen da inda akwai zafi sanadiyar yin haka ne a cikin ikon ubangiji allah shi yasa akan samu sanyi wani lokuta a wuraren da yake da zafi sannan wuraren da suke da zafi sukan samu wuraren da suke da sanyi sukan samu zafi wani lokaci a wuraren nasu allah ya yi aikinsa ne haka saboda don a samu ya dan daidaita yanayi na wurare inda ba haka ba sai ya kasance wuraren da suke da zafi za su ci gaba da shan zafinsu ba tare da suka samu sanyi a wasu lokuta ba haka kuma wuraren da suke da sanyi sai su ci gaba da samun sanyin su ba tare da sun samu zafi a wasu lokuta ba amma yanayin wannan tafiyan iskan nan wannan iska ina shine yake kawo waɗansu canjin yanayi a lokuta-lokuta to idan wayannan iskan suka haɗu zai zamanto kamar yaƙi ne a tsakaninsu iska mai zafi da kuma iska mai sanyi suka hadu wannan wurin dagan da suka hadu din sai zamanto yaki mai karfi zai faru a wurin abin da zai kasance wani iska ne zai tafi sama ya dangana ga iskan da yake da karfi kuma a kullum iska mai sanyi shi yake da nauyi a kan iskan da yake da zafi wanda bashi da nauyi sabida haka idan suka haɗu iska mai sanyi nan sai ya sa iska mai zafi ya tashi sama idan ya tashi sama kuma tafiya zai yi ya dangana ga karfi wannan iska din shine yawan tafiyan da zai yi da kuma eh, nisan tafiyan da zai yi da kuma saurin tafiyan da zai yi a cikin lokaci ko sa'a daya sabida haka asalin guguwa tana faruwa a wuraren da yake da zafi misali kamar wurarenmu na najeriya wanda muka gani a a lokuta da kuma wasu sashi abin afirka ana iya samun iskan guguwa ta taso idan lokacin da iskan da ya zo daga wuraren mai sanyi suka hadu da wannan iskan namu mai zafi sai ya sa iskan namu mai zafi ya tashi sama sai kuma ana iya samun guguwa a waɗansu wurare a duniya ba ma kawai sai a najeriya ko afirka kawai ba kamar wuraren da su ma suna eh, shan zafi irin kusan namu misali kamar wajajen north america eh, eh, california wato arewaci america kenan da kuma wurare kamar mexico kudancin america su ma sukan samu iska mai zafi na kadawa a wurinsu wanda a lokuta idan iska mai sanyi ya taso daga europe misali daga canada da ma sauran wuraren da suke europe suka kada ta wajejen wannan area da na ambato su dinnan to idan suka je suka haɗu a wurin su ma suna iya su haddasa guguwa to guguwa dai yana faruwa a wurare daban-daban a bayan kasa a duniya so idan wannan iskan ta tashi tana tafiya mai nisa mafi yawa kamar yadda na faɗa daga fari za ta yi tafiya ne wuraren da yake da sanyi domin me can ne ake da bukata wannan iska mai zafi din so idan ya yi tafiya zai kasance eh, tafiyan zai dangana ga karfin iska din amma ba lalle idan ya je su wurare kamar su europe da su north america ya kasancewa da suna guguwa ba yana iya ya koma wani suna iska daban misali idan ya ketare ya shiga wuraren da yake da sanyi Eh, zai kasance eh, abin da ake ce da shi hurricane wanda shi ma yana ɗaya daga cikin yanayin iska na guguwa wanda yake haddasa asarar rayuka sosai haka ma idan ya tafiya ta bangare wuraren su eh, pacific ocean su atlantic ocean wuraren su india da su asia idan suka tafi wajen bangaren can su kuma sukan koma wani iska daban wanda ake ce da shi typhoon to ka gani an fara ta da guguwa amma idan ta crossing waɗansu sassan duniya sukan canja suna ba guguwan da amma kusan tafiya ɗaya suke saboda su ma irin iska ne wanda yake saurin tafiya kuma yana haddasa asarar rayuka mukan sha labaru akan yanayin asaran da hurricane yake kasancewa yana, kawo a wasu sassa na kasashen eh, turawa da kuma amerika haka kuma wannan iska typhoon din shi ma yana haddasa asarar rayuka sosai da dukiyoyi a wuraren su sri lanka indonesia da ma eh, wurare da yawa a asia so eh, bai kasance kawai sai a wajajen eh, afirka ko kuwa a najeriya shine guguwa take ba to shine abin da yake faruwa iska ba zai tashi ya yi tafiya ba sai ya kasance yana da bambancin yanayin iska din akwai mai zafi akwai mai sanyi idan suka haɗu sukan haddasa wani yanayi daban wanda zai sa iska din ya yi tafiya sai kuma eh, guguwa din ya sa shi ya eh, yakan tashi zuwa sama maimako ya tafiya a kasa a kan kasa bayan doron kasa sai ya tashi sama saboda kamar yadda na faɗa idan iska mai sanyi da iska mai zafi suka haɗu to yaƙi ne sosai a tsakaninsu ala misali idan ana yaki irin an ja daga ana yaki to karfin yakin nan yana wurin da aka fara haduwa daga bangare duka biyu ya fi inda yake can baya-baya a kowane bangare wurin da yakin ya fara haduwa ya fi karfi to haka wannan iskan kuma wurin da iskan nan suka fara haduwa wato ana ce da shi front wannan wurin iskan ya fi karfi to shi ya sa za ka ga iskan sai ya tashi sama guguwa yana kadawa yadda ake kiransa da suna wailing wind iska ne mai juyawa yana kadawa yana tafiya yana tafiya sama yana dada yaduwa yana dada fadi in ka duba hoton eh, guguwa guguwa zaka gan diga kasa yana nan tiriri in ya haura sama sai ya yadu saboda a sama din sararin samaniya babu abin da zai tare shi so zai fi yin karfi a sama zai fi yaduwa ya budu sosai idan aka kwatanta shi da kasa inda ya fara tasowa din saboda akwai wasu abubuwan da zai dan tare karfinsa ya rage masa karfi da kuma buduwa a kasa ne to shine abin da yake haddasa haka sai kuma eh, tambayarsa na biyu cewa ina za shi to na riga na faɗa zai tafiya ne wuraren da yake da sanyin yanayi to tafiyansa zuwa wayannan wurare ya dangana ga karfinsa saboda iska ne wanda yake tafiya Eh, daga kilomita hamsin zuwa har wajen kilomita ɗari uku da hamsin a sa'a ɗaya so idan ba wani abu ne ya faru a hanya wanda ya sha karfin eh, wannan iskan ba to iskan nan yana iya ya tafiya mai nisa a cikin lokuta kaɗan ko a cikin kwanaki kaɗan. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar wannan tambaya kan guguwa yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar farfesa abubakar sadiq umar na jami'ar modubu adama da ke yola jihar adamawar najeriya da kuma wakilin mashiyar adamawa muhammad salisu lado da wanda ya bayar da umarni da kuma injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goban idan allah ya kai mu wassalam To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni wato Fiona wa mainan dodo. Da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri. Mu kwana lafiya sai da safon ku.